Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fagi. haka yake amina masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. Kamar yadda kuka saba duk ranar Juma'a Shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da sauransu. A yau bakwai ga watan Janairu a shekarar 2022 filin na nishaɗi ne. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato bakon mawaki filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙi kuma wana tafi da tattaunawa da hukumar tace fina-finai ta jihar kano akan wani sabon fim mai suna makaranta da ake ta cece kuce a kansa. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. Tafi da ƙyar aka samu. To bakoncin ma yau muka samu duk da dai ba bako murya ba ce amma mai sauraro zai so ya an cewa ƙabaci bai ita tafi daɗi. fi sani da shi shine El Yakub Ismail Ibrahim wanda kuma ake aka sani da lakabin Ricky Ultra aka mahaƙurci mawadaci. Mahaƙurci mawadaci ne sa aka zaɓi wannan suna. To zan iya cewa abin da ya sa ake kira na mahaukarci mawadaci saboda shi mai hakuri a kore yaushe duk abin da ya sa burinsa yake so ya samu a rayuwa to kusan zan iya cewa idan ya sa hakuri a cikin zuciyarsa ko min jinkirin wannan abin to Allah ya nufa da cewa za ka samu za ka samu a yanda ake cewa a wasance masu iya magana sukan ce wato ya ma ake cewa na mamanta da karin maganar hmm. da rabon kwado yauwa rabon kwado <laughs> baya faduwa ƙasa baya faduwa ƙasa to hmm. kusan dai hakan ne na'am to Ricky Ultra mawaki menene kai kafin kai mu je nan a dan bamu takaitaccen tarihi a takaice to a takaice zan iya cewa ah, ni haifafan kano ne a kano da aka haife ni nisan zangon karatu? To nisan zangon karatu na samu digiri yawa a fannin geography ah, zan ce iya inda na tsaya kenan sannan ko akwai su kuma ah, proficiency courses wannan nake zan yi abubuwa da dama. To um, harkan kasuwancin ne da me ake yi? Wani irin kasuwanci ake yi? To kasuwanci na zan iya cewa ta bangaren abubuwan da ya shafi harkar waka ce. musamman ta bangaren su jingles music production yawa da kuma tallace-tallace da makamancin da haka daga abin da yawanci rike zan iya cewa ta bangaren ta ce ta waka. So wato ma'ana dai kai gashi ka karanci kwas mai kyau sannan sanin halayyar ƙasa. Me yasa baka zaɓi abin da ka karanta ba ka zaɓi waka? To ai zan iya cewa makaranta domin ni mutum ne wanda yake son tafiye-tafiye gurare da dama to kin ga kuma shi fannin geography din da na karanta a wato harkokin da shafi yanayi to zan iya cewa ina amfani da shi ana domin duk inda na je yawanci na kan dubi halayen mutane yadda zamantakewarsu take ɗabi'unsu al'adunsu ne da makamancin haka ya so in yi amfani da shi domin wake wannan abu to kin san shi dama an ce duk mai yawo a wuri shi yawo dama ne kusan neman ah, ilimi ne yawa mabudin ilimi to idan mutum ya zauna guda ɗaya a ce kamar kifin rijiya ɗaya to gaskiya ba abin da zai sani to ni kuma mutum ne wanda gaskiya ina son yawace yawace da dama da tafiye tafi to kusan na amfani da wannan damar a cikin harkar ta. To a bamu misali ka ce idan ka je waje kakan kalli yanayi ka yi waka. A bamu a cikin a ɗaurara mana wata wakar wanda eh, ka je wani waje ka ga wani abin da suke hayyasa ka rera waka. To yi wannan zan iya cewa misalan ba su da adadi. Duk wanda ya zo a zuci yanzu. Eh, baran yi wato ta fannin ku musamman ma iyayen mata akwai lokacin da da dama na fita aiki a wannan lokacin wani gari to da yadda nake bayani nake cewa a wani gari na je dama na ga mata sun fito suna zanga-zangar lumana akan maganar a fyaɗe da cin zarafin mata to da na gan wannan abin sai na dawo gida sai na ce to abin da zai faru ma bara an rubuta waka akan mata abin da ya shafi cin zarafin su da harkar fyaɗe da makamancin haka to a wannan lokacin kin san harkar fyaɗe ma abu ne wanda kullum faruwa yake amma mutane ba sa fahimta ba sa ganewa ko da shike zan iya cewa watakila ba a wayar da kan mutane a kai kullum amma ko a jiya ma zan iya cewa na samu labarin cewa kimanin mata ƙananan yara sama da dubu goma aka yi wa fyaɗe a cikin wannan shekara mm. to kin ga abu ne gaskiya wanda ya kamata a ce ana duba kuma ana ƙara faɗakar da al'umma akan irin waɗannan abubuwa. Hmm. Zan yi sha misali guda ɗaya kenan. To a rera waƙar. To da turanci na rera wakar a gaskiya amma baran nemi bangare guda ɗaya wanda na ɗan sa hausa a ciki hmm. inda nake cewa wai shin ina za mu fara fyaɗe a ko ina muna asara ya za mu yi da waɗanda aka cutar kuka take domin a tauye mata haƙƙi I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman. Nine months in the belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. You don't know what it takes to be a woman. Nine months in the belly, that's a woman. baby, that's a woman. She always for you, that's a woman. You can't enter this world, you're a woman. Show respect and love for the woman. Wai shin daga ina za fara, kaɗe a ko ina muna asara, ya za yi da wa'inda aka cutar kuka take domin a sauya mata haƙi. job and say no to rape, and say no to rape, say no to rape, sentence no to rape, see how babies are rape, we owe to kisses of rape, what do we do with those rape? Tell me why do you have to rape a woman? Tell me why do you have to hit a woman? Tell me why do you have to hit a woman? So banda wannan a cikin waƙoƙinka wacce ce bakan damiyarka? Ah, bakan damiyar waƙoƙina suna nan da a duba da cewa ya danganta da abin da mutane suke so kuma da irin wakar da na rera a wannan lokacin to zan iya cewa yanzu dai kusan wakar da dai na fi so yanzu mm. a waka ce wanda zan iya cewa na ce kan kare na mutum shi dan adam ma a gan shi ma gaba ɗaya ma kan ba rena shi ya kamata a dinga girmama shi ko yaro ko babba ko karami ko manya shi dai mutum da idan aka ga dan adam dai kan dai a rena shi ya waka to zan yi baiti guda ɗaya daga cikin wannan inda akwai inda nake cewa a cikin wakar kada ka na mutum wane mutum dan uwa menene mutum an tsokano kura yanzu gudu ake zuciya maza ya ɓaci da rarrafe akan tashi ba a kira a waya sai da caji aljuhu baya magana idan da 'ya'yan banki ba a talan talauci da mai arziki dan uwa mai ban haushi a tara a tare duka in yayi yawa dole a kare girmama manya domin wata ran ka nemi a girmama ka babu fada babu reni babu zagi wane mutum hmm. to zan ce wakan te kenan sai kuma waka guda biyu wanda zan ce mutane su suka fi sani shine wanda kuma na yi da nomisji inda muke cewa an zo wurin so kusan zan yi cewa waka ce wanda mutane da dama yanzu suke saurara kuma suna son wakar sosai to ya take an zo wajen <laughs> ah, to inda muke cewa a ah, kun ce kuna son kiɗan rawa to kai kun samu kun ce fa a baku na casu yi ba to an baku mr dj shi kenan wakar kenan ita kenan wakar an zo wajen ita an zo wajen lalle kam an zo wajen to um, wani irin nasarori aka samu a harka ta waka to zan iya cewa alhamdulillah nasarori kullum samu ake domin a halin yanzu zan iya cewa lokacin da kika min muka hira da ke kusan shekaru zan iya cewa sama da hudu ko zuwa biyar kenan zuwa yanzu zan iya cewa nasarorin da na samu na saki kundin fife kusan guda uku zuwa hudu bayan wannan lokacin mm. sannan kuwa za a samu kambu da dama inda aka girmama a wurare daban-daban irin su lagos can kebbi banda kuma kano tun da Kano kusan gida ne sannan kuwa zan iya cewa da wanda harkar waka yanzu nake cin abinci ma a inda nake aiki a halin yanzu a can arewa 24 to kin gani nasaru ne dama sannan kuma babban nasara ma shine ma da ita harkar wakar na bude studio na kaina inda nake cin gashin kaina a game da harkokin da ya shafi wakoki gaba ɗaya to kin gani duk wannan nasarori ne da dama sannan kuma ga addu'o'i da muke samu da gurin masoya a koda yaushe to kin ga addu'a ma ka ma nasara ce duk wanda zai kira ka alal misali a waya ko ta text message da makamancin haka ya ma fatan alkhairi ya ce Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara girma Allah ya faɗaɗa abubuwa to duk wannan ma nasara ce. To me kalubale kuma da ake fuskanta? To kalubale ai zan iya cewa daki-daki ne domin ya danganta da shekarun da mutum ya kwashe a cikin sana'arsa zan iya cewa kalubalen da nake fuskanta a shekaru da dama can baya to zan iya cewa yanzu kusan ba su ne kalubalen da nake fuskanta ba abin ma ya dan samu sauyi yanzu duba da da mukan ce domin mawaki da dama mawaka da dama yanzu zan iya cewa su matsalolin su bai wuci dama a tallafa musu ba yawa ta bangaren kuɗi ko kuma studios da za su yi aiki ko videos ɗin wanda zai ƙara tallata harkokinsu da makamancin haka ni yanzu zan iya cewa kalubalen da nake fuskanta ma shine mawaka da dama suna neman hanyoyin da za a tallafa musu kuma kofofin kusan a kulle suke to ni yanzu zan iya cewa mutane da dama sai ga alal misali mawaki yana neman ɗaukaka da yadda za a yi a san da shi to duk wanda ya zo ya tunkare ka da irin wannan babban ah, burin ko alfarmar nema kake kai ma ka tsaya a to mutum ya zo kuma shi ma yana buƙatar wannan ɗaukakar da ka samu yana neman tallafi ya waƙoƙinsa zai shiga ko ya nisa da makamancin haka su kuma mutane abin da ba sa fahimta musamman ma mawaka shi ne. Ah, shi harkar waka da ɗaukaka daga Allah ne komai lokaci ne dan lokacin ka yanzu amma waya ce na dai a silent eh. to yawanci mutane yanzu da dama sukan zo gona su ce to suna buƙatar waƙoƙi ko kuma sun yi videos ya videos ɗin su zai samu shiga a tallata musu ko kuma mutum yana so kuma a yi aiki mai inganci amma ba shi da kuɗin da zai yi to irin waɗannan kalubalen ne zan iya cewa rike fuskanta to amma a personal ground kuma ta bangare guda zan iya cewa kalubalen da nake fuskanta ta harkar sana'ata shine ya za a yi a bunƙasa sana'ar saboda musamman ma mu waɗanda muke arewacin najeriya mu ma a san da mu yadda ake ah, kamo da waɗanda su suke can kudancin najeriya to zan iya cewa kawai wannan shine ne ya kalubalen da har yanzu dai zan iya cewa muke nake fuskanta a cikin harkar wakar da dai allah dai ya dai kawo ɗaukakar iya gwargwado. to muna godiya muna so kuma a rufe mana da waka. waka to wace waka wace waka wace waka <laughs> to wani gani a to a baran rera wannan wakati, baran yan gausa to na daya mm. wakokin ne da dama bai tuttukan kuwa ok cuku suke ta yi muna ta yin nuku-nuku rugu-rugu muke da mic mu muke ta kona mic ci gaba da cin guru gudu-gudu bugu-bugu mudu-mudu mu auri su dubu-dubu shekara hudu suke mun yi musu ido hudu ci gaba da yin musu tallaka baya musu a ci gaba da cin bala su ta ta ci ka da yamurus idan kura na maganin zawo ta yi wa kanta munamuna suke da takin tallaka da damuna yar manuniya ta nuna da mu za a dama na gan alama ba kusan da dama na daina cin beef sai dai rama To an yi amfani da eh, salon harshe kenan. Kwarai da gaske. To madalla muna godiya. To masha Allah godiya nake sosai da wannan damar da aka bani. Sex with a woman, I don't know what to say. I don't know what to do. Put your hands if you feel for a woman. A woman is a mother, is a sister, she's an angel. I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman in a belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby, that's a woman. She for you, that's a woman. You can't this world, you're a woman. Show respect and love for the woman. I can fight for the woman. You don't know what it takes to be a woman. Nine months in a belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby, that's a woman. She play for you. That's a woman. You can't leave to this world, you're a woman. She respects and love for the woman. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. A 'yan kwanakin nan ne tallan wani fim mai suna makaranta ya karaɗe kafar sada zumunta. Shi dai wannan fim ɗin ya janyo cece kuce dangane da abubuwan da ya kunsa. An yi amfani da wata kalma wadda mutane da dama ke ganin ya saba al'adar Bahaushe da tarbiyyarsa. Baraka Bashir ta zanta da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Jima'i jima'i a me ke faruwa bayan tarayya. Kai ba haka ba ne ce! Kiloyi wani masu yi mutushin shinkawa. Wannan kaɗan kenan daga cikin talan fim ɗin makaranta da ke yawo a kafafen sadarwa na facebook tuni wannan fim ya kawo cece ce tsakanin al'umma na ganin cewa wannan fim ya saba ka'idan malam bahaushe da tarbiyyarsa akan haka ne muka zanta da hukumar tace fina-finai da dab'i ta jihar kano inda ismaila na fakan lahu ya ce tuni suka gayyaci wanda ya shirya wannan fim ga kuma yadda hiramu ta kasance da shi sunana ismaila muhammad na abba abba babban sakatare na hukumar haɗa ne da ɗab'i ta jihar kano to um, gashi mun ga tallan wani fim na hausa wai shi mai suna makaranta shin uh, hukumar censorship tana da masaniyar wannan talla na fim kuma menene matsayarta akan wannan fim da aka fara tallansa a kafafen sada zumunci to uh, kamar yadda muke faɗa har kullum shine ita hukumar ta ce fina-finai hukuma ce da aka sa ta waka kafa ta domin ta tabbatar da tarbiyya ta mutanen jihar kano akan abubuwan da ya shafi adabi fim yana cikin adabi da haka wannan fim ɗin kamar yadda al'umma suka gan shi an sake shi a yanar gizo duk da cewa mun nemi wato wanda ya shirya fim din nan mun samu wane ne wanda kuma muna bibiya yadda insha Allahu za mu kai gare shi wanda mun bashi takardar gayyata har yanzu bai onarin ita wannan gayyata mu ba saboda fim ne wanda ya saba wa al'adarmu da kuma addininmu na mutanen jihar Kano wanda cewa waɗannan abubuwan kuma ya sani ba wanda zai saki wani abu a wannan jiha tamu ta kowace bangare ta kowane irin yanayi sai ya kawo hukuma ta tace to kuma wannan fim ɗin kamar yadda al'umma suka ganshi haka hukuma ta ganshi ba a tace shi ba dan haka ya zama da wato rashin tarbiyya da rashin ta ido wanda kuma bayan da za a yi mu zuba idanu a irin waɗannan fina-finai miyagun fina-finai su dinga shiga lungu da saƙo da al'umma da sunan cewa ana neman ɗaukaka ko kuma ana neman wato abin duniya. To kimanin kwanaki nawa kenan tun yaushe aka kai masa gayyatar ana bukatan ya zo hukumar tace fina-finai. To zan iya cewa tun lokacin da fim ɗin ya fita kenan daga lokacin da ita hukuma ta ga wannan fim ɗin ko ta ci karo da wannan fim zai kai kusan tun wace za mu ce last week kenan eh. satin da ya gabata eh. wannan shi ne. To shin ya ba da reply cewa yana nan tafa ko ko kaka? To ya ba cewa zai zo wanda kuma mun jira bai zo ba wanda har yanzu muna jiran dakonsa yadda zai zo saboda a matsayinsa na musulmi a matsayinsa na dan malam bahaushe wanda a duk da yadda ya taso ko a ina a matsayinsa wanda muna mace kyakkyawan da to musulmi ne shi kuma bahaushe wanda ya taso cikin tarbiyya to Sai girmama wannan abu kuma ya girmama al'umma saboda wannan abu ya ci karo da mutuntaka ta malam bahaushe da kuma addininsa da al'adarsa wanda kuma bayan da za a yi zuba idanu akan irin wayannan abubuwan domin dan haka akai hukumar dan haka kuma duk wanda ya zo ya ce zai wa wannan hukumar irin wannan karan tsaye ya zo ya keta alfarmar ta ko alfarmar mutanen wannan jiha tamu to wallahi kowa ya shi ya yi tsararo ba za mu kyale ba kuma za mu ɗauki mataki na hukunci wato na doka wanda zai zama shi horo a kan shi izina ga wanda yake so ya aikata nan gaba. alal misali idan kuka ba shi dama har ya ki zuwa shin akwai wani mataki da kuke da niyan ɗauka? dama matakin mu bai wuce na doka ba dan da doka ce ta yi mu kamar yadda doka ta ce masa idan zai siya kawo tunda ya karya doka mun ɗauki matakin gayyata in bai amsa ba sannan sai mu ɗauki mataki na gaba na wanda ita kuma doka ce ta kara ba mu dama da ni amfani da ita akan matsayin doka. Duk da a shafin sadarwa ya saki wannan fim? Ai ba wani abu da za ka saki. indi wannan abin ka ya shafi abin da ɗinka mutumin nan a Kano yake. Da haka ba a wani gari yake da shauransu ba. don haka babu yadda za a ka saka mana da cewa kai ka saka. Duk abin da za ka saki in dai kai dan wannan jihar ne kuma kana ta'ammuli da waɗannan abubuwa na na fina-finan mu da rijista da hukumar tace fina-finai ba abin da zaka saki sai ka kawo mun tace ai al'umma ake ba kai kanka ba kuma kai ma kana cikin al'umma dan haka tarbiyyar mutane ake kallo ba maslaha kanka ba ko da yake mun yi yunkurin jin ta bakin waɗanda suka shirya wannan fim na makaranta ya ci tura domin kuwa lambar sa a kashe take har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto. Masu sauraron mu su yi dakon mu da zarar mun same shi ta wayar salula za mu kawo muku da lafiya. binta da bako da ta gayyato mana a filinmu na kwalama. za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a yau muna tare ne da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki malama aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina mm. wainar kuma wai ta samu yau wani sabon samfari ne sai mun buta ya canza kala wato kadai ake yi da shi to malama aisha me da me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita to ma saurare assalamu alaikum za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da kwai amma kwan ba wai dole ba ne sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ke bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shi kenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko za ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyen kata kina iya kiyayyen kata sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za kai sai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki sa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda za ki nemi tandaki ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwabin ana son shi da ɗan ruwa ruwa haka to amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yi mm. shi wannan na bita din ya ake yin sa shi ma yana ɗaukar lokaci sai an sa mishi ya yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya ita ta wadda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast amma wanda zaki shi ita kwai ce wanda za ki sa tattasai da taru din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai da yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawwa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwa gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwaɗi za ki fara suya mm, kika kika sa wannan ɗinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwaɗi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake so ya kwai kamar yadda ake so ya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji. To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake? Eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi an mafi fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi miyake ta wadda za ki ci da shi. To kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta eh, semovita. Ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya. Miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da hmm. kayan miya. Ko miyan romo. Ko miyan romo eh. to ciki lafiya baka lafiya to a yanda kuma waina take malama aisha wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai kar waina ce mm. shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana eh. ita ma wannan tana iya kwana a'a ita an fi son lokacin da zaka yi ta yan awanni ne ita ta tashi mm-hmm. an fi so ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semu Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. da yau da